أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yawan musulmi tare da kuma na jaddada mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke karantar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wata'ala ya yarda ita da fata Allah ya sa mu dace da kyakkyawar fahimta a cikin wannan addini nashi da samun damar aiki da kuma ɗorewa da jurewa a cikin wannan addini nashi har mu kai ga inda yake so gare mu insha Allah subhanahu wa ta'ala a yau za mu fara sabon bahasi na musamman wanda zai yi bayani ne dangane da abin da ya shahi ma'ad abin da ake ce ma'ad mun taɓa ishara kan shi can bayanan da muka yi tun farko farkon darussan mu kenan inda muka yi ishara kan usuluddin da kuma furu'uddin ma kan kansu mun ɗan ishara wasu daga ciki na'am ma'ad ita ce wannan imani da ranar lahira mun sani yana daga cikin abubuwan da wajibi ne a samu musulmi ya yi imani da su wato imani da ranar gobe ranar ƙarshe akwai ta ko babu ita yaya take yani al'amarin ma'adi yake a cikin addinin musulunci ne tunanin musulunci game da ranar lahira wadda ake yawan magana kanta wadda kusan ma ita ce abin da addinai suka zo da ita sabo wanda mutane ba su taɓa jin irin shi ba mana duk masu addinai in suka zo su kan wannan suke magana suna akkadawa suna kuma ƙara maimaita muhimmancin wannan rana ɗin wadda za ta zo ko kuma wannan rayuwa ɗin wadda za ta zo na'am idan muka koma ga littattafan loga na larabci ma'ad ana nihin komawa komawa kuma wuri ne ko kuma zamani ne kenan lokaci ne duk suna nihin dai komawa kenan an samu ma'ad yana daga cikin asalin shi daga aud ne aud awada to wannan ma'ana ɗin idan muka lura da ita hatta alƙur'ani ma ya ishara kanta inda ya zo cikin suratul ƙasas kenan yana ayyada cewa larabawa kamar da suka tai akan cewa koma ma wuri ko koma ma wani zamani suna ci mai ma'ad an samu inda wasu daga cikin mutane suka san shakku shin Allah zai iya maida manzon Allah a makka bayan hitowar shi bayan hijira da ya yi ya baro wannan gari inda aka haihe shi shi yana iya komawa Allah yake ba su amsa inna alladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad war rabbi a'lam man ja'a bil huda min indihi ko man ja'a bil huda wa man huwa fi dalalin mubin Allah anan cikin wannan aya cikin suratul qasas aya ta tamanin da biyar kenan Allah yana cewa wannan wanda ya fita ya kuma aiko alqur'ani zuwa gare ka shine wanda zai iya maida ka a wannan gari na makka kenan alhali mutane suna ganin ba yiwa lokacin da manzan Allah ya gudu ana ganin yana da rauni sannan ba da musulmi da yawa musulunci bai da ƙarfi wannan lokacin kuma yaushe musulunci har zai ƙari har ya koma makka suna mamaki Allah ya ba su amsa cewa zai maida shi wannan wurin kenan ma'ad duka ila ma'ad zai maida ka wannan wurin komawa zuwa ga wuri a takaice kenan a ɓangaren luga shine ma'anar ma'ad sai mu zo a ɓangaren istilah ɓangaren istilah kamar da muka sani shine imani da wata rayuwa wadda za ta zo bayan wannan mutuwa bayan wannan rayuwa ta duniya wadda muke ciki shi ne ake ce ma ma'ad kenan imani da ranar lahira wannan imanin da abin da ya kumsha ciki na sakamako da za a bada waɗanda suka yi aikin kwarai a basu ayyukan da kuma sakamako na kwarai wanda suka yi kuma aikin banza a basu ayyukan da suka yi a sa su a gidan wuta kamar yadda Allah ya ce zai ba waɗanda suka yi aikin ƙwarai littafinsu a hannun dama zai ba kuma waɗanda ba su yi aikin ƙwarai ba littafinsu a hannunsu na hagu gashi nan Allah ya bayyana cewa waɗannan su ne bayi da kuma sakamakonsu kowa abin da zai samu a nan wurin idan muka lura muna gane cewa kenan ma'ad a ma'anar istilahi kenan ɓangaren addini yana ba da wannan ma'ana ɗin babba ma'anar shi kenan in ka lura tana da faɗi hi a ce komawa zuwa ga wuri ko zamani a'a wannan za a koma ma wani zamani ne wata rayuwa ce nan gobe wadda za ta zo to sai yanzu mu zo a cikin muhimmancin wannan bahasi na ma'ad wani da tambaya to meye muhimmancin shi meye muhimmancin shi me yasa muke ganin musulmi suna yawan magana kan zancen lahira ko me za su yi zancen lahira me yasa me yasa da an ga mutum na aikin banza sai a ce mai kai hankali saboda nan gobe lahira za ka ga mummunan sakamako me yasa kenan mutane suna ɓata lokacinsu a tunanin wasu ha kenan alhali wannan ba ɓata lokaci ba ne za mu zo mu gane haƙiƙanin ne imani da ranar lahira a cikin dalilai da hujjoji na addinin musulunci a nan wurin don ba da amsa game da irin masu wannan tambayoyi ɗin za mu ce musu mu sani daman daga cikin ilmomi daga cikin abinda da larauci ke ce mu masail abubuwan da mutum yake sanya kai gare su na rayuwa sun kasu kishi biyu kishi na farko shi ne abin da mutum ko ya kai gare shi bai da wata alaƙa da rayuwar shi da ci gaban rayuwar shi nan gaba saninsu da rashin saninsu wannan abubuwan bai da wani amfani na'am yana iya samun wani amfani na a takaitacce na duniya abin rayuwa misali amma abin da zai taimakon shi a nan gaba bai da alaƙa da shi kamar misalin mi kamar misalin wani ilimi muke son mu ishara kai shi wanda bai da alaƙa da rayuwar mutum nan gaba yanzu mutum idan ya san zurfin kogin da ke tattare da man fetur ya san wurin ya, iya neman wurin yana da ilimin ganin wurin ko kuma ya san dogon duwatsun da ke cikin wannan duniya ɗin kaga ilimi ne ilimi ne amma wannan yana da alaƙa da abin da zai gyara kuma ya bashi cin nasara da samun wadatuwa a cikin rayuwar shi ta yau da gobe bai da alaƙa amma akwai wani ilimi wanda yana baka irin wannan dama ɗin kenan shi ne na biyu wanda shi kuma wannan ilimi ɗin yana da alaƙa sosai cikin cin nasararka da samun wadatuwarka da samun alheri a cikin wannan rayuwa da kuma rayuwar gobe shi irin wannan ilimi ɗin shi ne wanda yake baka amsa game da abubuwan da mutum yake yawan tambaya yana don mutane suna tambayar kansu wai shin bayan na mutu to ina ne nake tahiya shi kenan ƙarshen rayuwata shin bayan mutuwa akwai wata rayuwa ko babu mutane suna yawan tambayi kansu ko ba komai akwai masu wannan tambaya din? ko kusan ma mace duk mutane masu hankali suna da tambaya wai yanzu rayuwata daga na mutu shikenan to ka gani a nan wurin amsarka yana da alaƙa duk ilimin da za ka samu wanda zai baka wannan amsa din tambaya shine ne ake ce ma ilimi wanda yake da alaƙa da rayuwarka da ci gaban rayuwarka ɗaya daga cikin wannan ilimi ɗin shine ilimin sanin lahira ilimin sanin wanga ma'ad da muke magana kai shi kenan kaga ilimin ma'ad kenan sanin lahira yana da muhimmanci saboda mi saboda yana sanar da kai yaya za ka samu wadata a wannan duniya ɗin kuma yaya za ka samu wadata a rayuwarka ta lahira kenan ma'ad yana da muhimmanci wanda ba irin na wasa ba bayan mun gane muhimmancin ma'ad za mu zo game da ishara akan tunanin mutane wanda aka samu tunda da kuma yanzu da kuma kowane wuri kana samun mutane suna da irin wannan tunanin sannan kuma mu yi bayanin tunani na ma'ad kenan tunani na ma'ad ga mutane da tunani na ma'ad ga alƙur'ani muna ambatan ma'ad kalma ce ta larabci mun ce imani da lahira ya kamata mutane kenan duk lokacin da suka ji an ce musu ma'ad sun san mu ake nihi to ita wannan ma'ad din ya kasance mutane suna da wani tunani game da ita wanda har yanzu ana samu masu irin wannan tunanin wannan tunanin shine mi suna ganin wai mutuwa daidai take da ƙarewa in baka gane ba suna nihin wai wanda duk ya mutu to shikenan ya ƙare shikenan komi na rayuwa ya ƙare shikenan an ƙare da shi ma'ana kenan duk wanda suka mutu komi an ƙare an ƙare babu wani wani zance nan gaba in baka duba wannan tunanin mutane ne akwai kun masu irin wannan tunanin suna ganin kawai bayan mutuwa babu wata rayuwa babu wani komi shi yasa mutum suna ganin kawai da ya mutu kenan ya ƙare ya lalace Shi ne ƙarshen rayuwa har ma alƙur'ani yana gaya mu irin wannan haƙiƙa ɗin wadda suka san ki tunani a kanta mutanen da da kuma har yanzu kamar da muka ce cikin suratul mu'minin mi Allah yake cewa in hiya illa hayatun ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin akwai irin wannan ayoyi din banda ma na cikin suratul mu'minin suna cewa kawai mu ga rayuwa ɗin ba komai suna gaya mu annabi kawai mu mutu ne mu rayu shikenan ma'ana mu rayu ne yanzu mu mutu shikenan an ƙare zance a tada mu ha bai taso ba wa ma nahnu bi othin haka suka ce mu annabi haka suka zan ce mu annabawa duka kun ga wannan shine tunanin mutane wanda ba su da alaƙa da addini tunanin su kenan amma mu zo mu ji tunanin waɗanda suke da alaƙa da addini su kuma ya yake a'a za ka same su sun bambanta su tunaninsu suna ganin ita mutuwa kamar ma wata abu ce wadda take taimakonka zuwa babbar rayuwa wadda take da faɗi ta yi wannan rayuwa ta duniya faɗi ta yi ta daɗi kuma ga waɗanda suka dace da ayyukan kwarai. suka dace da aljanna rayuwa ce kamar tashi ne daga wata gajeren rayuwa zuwa ga wata babbar rayuwa ana ba da misali inda ake cewa ka san yaro ɗan jinjiri yadda yake rayuwa kuma a cikin cikin mahaifiyar shi wace irin rayuwa ce yake yi rayuwa ce yake yi hata wata tara wadda shi kaɗai ya san wace irin rayuwa ce yake yi amma kowa ya san wannan rayuwa gajeren rayuwa ce rayuwa ce mai kunci rayuwa ce wadda bata cika bata cika ba da daɗi ga duk jinjirin da yake cikin cikin mahaifiyar shi ba amma lokacin da zai hito daga wannan rayuwar ya shigo rayuwar wannan ta duniya zai samu kan ya tarra wata duniya ce wata rayuwa ce sabuwa to haka ake bada kuma haka malaman mu suke nuna cewa rayuwar lahira haka take karbi zata wai daga mun mutu daga wannan duniya din shikenan komai ya kare a'a zaka tarra wata rayuwa wadda ta yi ga kuma faɗi saboda rayuwar Allah wadda ya halitta haka suke daraja daraja ne wata ta wata kina anan muna ganewa a tunanin musulunci mutuwa ɗagowa ne daga wata gajeren rayuwa daga cikin wata rayuwa wadda babu komi cikinta sai wahala daɗi ɗan kaɗan ne a cikin wannan duniya ɗin amma kana ta tafiya can idan ka yi aikin ƙwarai na 'yan aljanna kai tsaye sai gidan hutu sai gidan jin daɗi to wannan shi ne tunanin musulunci game da ma'ad saboda haka nan kenan muna gane a nan wurin addinin musulunci yana gaya mu kuma yana kwatanta mu mu gane akwai wata rayuwa mai daɗi wadda take jiran mu amma fa da kyakkyawan ayyuka a nan za mu dakata sai cikin darasi na gaba ci gaban wannan dai bahasi ɗin idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin tahirin